A ranar Alhamis ɗin nan ne za a kwashe sojojin da ke atisaye a dajin da ke yankin sarkin fawa a jihar Niger, Najeriya. To sai dai kwashe sojojin ya jefa al'ummomin da ke zaune a yankin cikin wani yanayi na tashin hankali, saboda yadda ‘yan bindiga da masu garkuwa da mutane ke cin karansu ba babbaka a yankin. Mutanen da ke zaune a ƙauyen zazzaga ɗaya daga cikin garuruwan da lamarin ya shafa. sun ce kwashe sojojin zai jefa su cikin mawuyacin hali kamar yadda suka yi ƙarin bayani. Sunana Garba Audu Sarkin Hausawa Zazzaga. Wannan halin da muke ciki shine muna roƙon gwamnatin Najeriya da shugaban sojoji na Najeriya muna roƙon arziki waɗannan sojoji a dakatar mana da su. Sun wuce me kuke ganin zai? In mun sun wuce a to ai mu zama bai gan mu ba dole ne mu tashi mu bugar. Da kamar garuruwa na mutanen wurin suka tsere. Wallahi garin da suka tsere kaga akwai yanyi. Jumla gari goma ƙauyuka goma wanda yake sun tashi duka kango ne. To shine muke roƙon 功。 muke kai kuka zuwa ga gwamnatin tarayya da babban kwamanda na sojojin Najeriya muna neman taimako da ɗauki a taimaka mana sojojin na a gaskiya to a ban mana su a garin na zazzaga muna da tsananin bukatar haka akalla ko da a ce zuwa a ce a samu a yi noman nan a kwashe muhammadu mai gero zazzaga saboda haka muna neman ku yan jarida ku taimaka mana wannan magana namu ya isa wajen mai girma shugaban kasa muhammadu buhari zuwa ga shugaban sojojin najeriya gaba su taimaka mana saboda girman Allah in ba haka ba lalle dole ne mu bar wurin nan dole cilas dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger sanata David Umaru ya bayyana girman barnar da yan bindigan suka yi a yankin a yan kwanakin da suka gabata abinda aka riga aka faɗi a nan yanzu an kashe mutane fiye da arba'in kuma kudaden da aka karba musu fiye da miliyan goma a zazzaga kawai banda barnan amfanin gona da aka yi ta yi da kuma kona gidaje je. A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta yi shirin mai gurbin sojojin da wata gamayyar jami'an tsaro da suka hada da 'yan banga, civil defense da ma wasu sojojin domin tabbatar da tsaro a yankin. Kamar yadda mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara a kan sha'anin tsaro Colonel MK mai kundi mai ritaya ya yi mun bayani ta wayar salula.